muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wanda yake ya daidai da ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan goma shekara ta 2024 miladiya wato don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka gabatar da shi a duk mako duk ranar juma'a irin wannan lokaci na tsakanin magariba zuwa isha a wannan masallaci mai albarka masallacin kan da ga abin kan na jandarmeri a unguwar yantala a babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wancan sati kuma wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya idan ba manta ba wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan darasi na tafsiri kuma wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a wancan sati idan ba manta ba muna nan cikin kissa ta annabi adam alaihi salam yadda ya kasance tsakanin shi da mala'iku da kuma shaidanu wato da shaidan ko iblis shugaban iblisai a wato shugaban shaidanu ga baki daya to muna cikin bayani akan kissar har abin da ya faru ya faru tsakanin annaba adam alaihi salam da shaidan na makirci da wato da ya kulla masa yana cikin gidan aljanna ya yi kokari ya sa shi ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon wannan sako da kakan annaba Adam alaihi salam yi. Allah ya masa hukuba da fito da shi daga cikin wannan gida na aljanna tare da shi da matarsa hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su saboda abin da shaidan ya sa suka aikata na laifi to amma annabi adam alaihi salam bai tsaya wata wani jinkiri ba sai sauri ya koma ga ubangijinsa daman shi dan adam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi yace kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun dukkanin dan adam ne yin kuskure ne mai laifi amma wanda ya fi zama mai alkhairi cikin ɗan adam shine wanda in ya yi laifi ya koma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ɗabi'ar da Allah ya halicce mu a kai mu a matsayinmu na ɗan adam za mu yi wa Allah laifi za mu kuma koma mu tuba zuwa ga Allah haka ake so domin hadisi ya nuna cewa kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayi ma ba sa laifi wa Allah subhanahu ta'ala wato ba sa laifi su tuba zuwa ga Allah to Allah zai canza bayan ma ga baki ɗaya ya kawo wasu wanda za su dinga yin laifi kuma suna tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kenan a matsayin ka kai na dan adam ɗabi'ar da Allah ya halicce ka a kai ɗabi'a ce ta kayi kuskure kayi laifi ka koma zuwa ga Allah ka tuba zuwa ga Allah to annabi adam alaihi salam ya yi sauri ya tuba nan da nan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dama Allah ya ce fa'azallahu mashaitanu anha fa akhrajahuma dangane da bishiyar da Allah ya ce komai halal ne a cikin wannan aljanna wato su ci su amfana da wannan abubuwan da ke cikin aljanna amma abu ɗaya aka hana su wala ta qaraba hadhihi shajara kada ku kasance wannan bishiya sai shaidan ya wato ya raya musu ya kawata musu wannan ice ya ce su ci wannan icen wanda ice ne wanda idan an ci ba ana dawama ba a mutuwa in gane ko wato ya raya musu cewa su ci wannan ice bayan sun ci ya ruɗe su sun ci Allah ya ce fa azallahu an ha fa ma ma na fi Allah ya fitar da su daga cikin abin da suka kasance a ciki kenan na aljanna wa kunna Allah ya ce ihbitu ku sauko daga aljanna kenan ba dukum li ba'din adu sashin ku ya zamto a sashi wato ga sashi wato maki ko san adawa mu ba ma san shedan shedan baya san gane ko shedan kullun yana fatan ya ga ya halakar da kai shi da tawagarsa duk wani laifi da kuka gani ana saba ma Allah shi dan yana da kusu a cikinsa da shi da yan tawagarsa kafiran duniya da yahudawa kullum so suke su sun hallaka mu mun bi hanyar da za ta kai mu zuwa ga wuta domin su tabbatar cewa za su shiga wuta to ya za a su rarumi waɗansu waɗanda sun yi imani da Allah su ɓata imanin nasu su sa su ma su bi hanya wacce za ta kai su zuwa ga wuta to kullum wannan aiki ne na shaidan da ɗan koransa yan tawagarsa Allah ya tsare mu to annaba adam alaihi salam bayan wannan abu ya faru Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi wato ku tabbata a cikin ƙasa wato har zuwa lokacin da ajalin ku zai kare da kai da ka, ya kai annaba adam annabi adam nan da nan sai cewa Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتين إنكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله سبحانه وتعالى يبام لباري بايان أبن دي فاروق النبي آدم عليه السلام يا فاروق سي الله فتلقى آدم من ربي sai wato adam salam annabi adam salam sai ya karbi wasu wato abubuwa ko a ce kalmomi wato eh, min rabbi kalimatin sai ya karbi wasu kalmomi daga gurin ubangijinsa fatalaqa adamu min rabbi kalimatin sai annabi adam salam ya karbi wasu kalmomi daga gurin ubangijinsa wato ya faɗe su don su zamto tuba gare shi nan da nan kuwa fata ba alaihi sai Allah ya karɓi tuban nasa innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah at-tawwab ne mai yawan karɓar tuba ne ar-rahim kuma mai jin kai ne mai tausayi ne kun ga anan Allah subhanahu wata'ala sai ya ba mu labarin cewa annabi Adam alaihi salam bayan Allah ya yi masa sakamakon abin da ya yi na laifi to annabi adam bai tsaya ya doge a cikin laifinsa ba sai sauri ya koma zuwa ga ubangijinsa in gane ko faci ne fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya karbi wasu kalmomi daga gurin ubangijinsa wannan kalmomin ba wasu kalmomi ba ne ba sai kalmomi wanda zai faɗa don ya koma zuwa ga Allah don ya tuba wa Allah subhanahu malamai sun yi bayani akan waɗannan kalmomi wani kalmomi ne a ibn kathir Allah ya masa rahama ya kawo a cikin tafsirinsa yake cewa waɗannan kalmomin da adam alaihi salam ya karɓa domin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala rabbana zalamna anfusana wa in wata taghfir na wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wato su biyun da shida matarsa na eh, eh, nana eh, hawa kamar yadda ake kawo a tafsir suka ce kala su su biyun kenan ita da shi suka ce rabbana walamna anfusana ya ubangijinmu mun zalunci kawunan wannan ta kalma ta rabbana an anfusana tana daga cikin kalmomi da wato ana karba addu'a da su in gane ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai mai da zalunci ka nuna wa Allah cewa kai ka zalunci kanka wato Allah subhanahu wa ta'ala wato ka gafarta mu kaga na farko sun yi amfani da kalma rabbi ita kanta kalma ya rabbi ya rabbi kun gane ko annaba duka suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kalmar rabbi domin tana nuna almudabbir kun gane ko mai jujjuya lamura tana nuna isa ta Allah wajen jujjuya lamuransa wato duk wani aiki na Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma tana nuna Allah qadirun ala man yasha kun gane ya iko ne a bisa dukkan komai shi yasa suka amfani da cewa rabbi wato eh, eh, qala qala rabbana zalamna ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kawunan ta yaya muka zalunci kawunan mu ta hanyar an hana mu kada mu kusanci wata bishiya ko wani ice a cikin aljanna shaitan ya zo ya rude mu ya sa muka aikata wannan to wannan abin da muka shine zalunci gane ko sanya abu a inda bai zace ba an ce kakkai sai ka aikata to kayi zalunci wannan shine karamin zalunci ba irin wancan babban zalunci wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba domin zalunci kala biyu in gane ko akwai zalunci wanda yake babba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna shirka da zulmun lalle zalunci wato shirka ko kuma lalle shirka wato zalunci ne wanda yake mai girma gane ko da sauran ayoyi da suka nuna cewa wato zalunci shirka ne ko kuma kafirci zalunci to amma a nan zalunci na aikin sabo wanda bai kai ga ya fitar da mutum daga musulunci ba gane ko ce wa illam taghfir lana idan baka gafarta mana baya ubangiji wa tarhamna ka ji kanmu ka ji tausayinmu kunan na minal khasirin za mu kasance daga cikin hasarau wa'annan kalmomi su ne annabi adam salam ya ambata wato da shi da matarsa allah subhanahu wa ta'ala ce fata ba alai sai allah ya karɓi tubansu ana kawo ruwayoyi daban-daban akan wani kalmomi ne suka faɗa su eh, wato eh, annabi adam da matarsa suka faɗa amma dai abin da ya fi inganci shine wannan aya ta cikin suratul a'raf mun gane ko qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ah, Allah subhanahu wa ta'ala kuma nan da nan sai ya karbi tubarsu mun gane wannan yana nuna Allah ghafurur rahim fataba alai wato nan take sai Allah ya karbi tubarsu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana tsananin farin ciki da tuban bawansa kamar yadda ya tabbata a cikin sunna a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallahu ashaddu farhan min taubati ahadikum Allah shine yafi tsananin farin ciki ga tuban ɗayanku fiye da ɗayan nan naku wanda zai zamto yana cikin halin balaguro yana cikin tsakiyar sahara yana cikin sahara wato yayi guziri a kan abin hawarsa na abincinsa da abin shansa mun gane ko bayan ya zo ya gaji da tahiya sai ya ajiye a bar hawan nan nasa a gefe sai ya dan samu wani bakin ice sai ya dan kishin gida sai kwana ya ɗauke shi to da bacci ya ɗauke shi sai wannan abin hawan nasa sai ya tafi ya tafi ya rasa inda yake kuma yana cikin tsakiyar sahara yana farkawa sai ya ga babu wannan abin hawan shi wannan eh, taguwar tasa ko wani abu dai da ya guziri ya tafiyarsa ya duba gabas arewa kudu yamma bai ga wannan abun ba kawai sai dangana ya tabbata kawai yanzu ba abin da ya rage sai mutuwa ta zo babu ruwa babu abin da za a ci babu komai kuma a tsakiyar sahara yana jiran ta allah ta zo kawai ya rufe idonsa kafin ya bude yana bude ya kawai sai ga wannan dabba ta dawo saboda tsananin farin ciki sai ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijin farin ciki tsananin farin ciki sai sa ya faɗi kalmar kamurci idan mutum ya cewa Allah shine bawa kaga ya juya ko kuma shine ubangijin Allah kaga ya yi kamurci to wannan bawan saboda farin ciki mai tsanani yana sa ka faɗi kalmar da baka san ka faɗe ta ba shi so yake ce ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka to saboda tsananin farin ciki sai ya faɗi wannan kalma ya juya ta ta to kalma ce ta kafirci inda yana sane faɗe ta yaka. to wannan farin ciki mai tsananin da ya sa ya faɗi wannan kalma Allah ya ce ya fi wannan bawan farin ciki mutumin da ya kaddara mutuwa ta zo ta same shi kawai sai sai rayuwarsa ta dawo kai ne kama a ce yau za a ɗauki ranka sai kuma aka ce an fasa ya za ka farin gwatanta to shine to Allah ya fi bawa wanda yake farin cikin da dawowar rayuwarsa saboda farin ciki ya fi wannan bawa fiye da bawan da zai tuba kenan kaga Allah furu rahim Allah baya son ya kone ya kone bayansa so yake wa bayansa rahama ko Allah subhanahu wata'ala mai son bayi su eh, tuba ne Eh? eh Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani inna Allah yuhibbu tawadina wa yuhibbu mutatahhirin lalle Allah yana son masu yawa bayi masu yawan tuba kuma masu yawan tsarkaka idan ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayi masu tuba domin yana son su tuba su su koma ga Allah shi kuma ya karbi tubansu don ya sa su a cikin aljanna Allah ya samu daga cikin masu yawan tuba to Allah subhanahu wata'ala ba alaihi ya karɓi tubansa a can aya ta cikin suratul araf ya ce ka sun su bi suka faɗa qala rabbana zalamna A anan kuma Allah ya nuna mana cewa fatalaqa adamu min rabbi kalimatin bai ce sun su bi ba malamai suka ce ai an yi taglib ne min eh, taglib eh, janibin zukur ala janibin inas abinda annabi adam an an gafarta masa kamar an gafarta ma ita na na hawa domin ita ɗin kanta an halicce ta ne daga kashin awaza ko haƙarƙari na annabi adam alayhi salam kenan inda allah ya karɓi tuban annabi adam to ya karɓi tuban na na hawa alayhi salam kamar yadda aya dama alkur'ani aya take fassara aya kun gane ko aya ta cikin suratul araf tana ƙara fassara wannan aya kun gane ko domin da muka zo tafsiri ita muka karanta muka samu me wani kalmomi ne annabi adam alaihi salam ya faɗa to kaga a ayar da za ta fassara wannan din ta nuna cewa su su biyun suka koma ga Allah suka tuba zuwa ga Allah ko Allah ya ce innahu lalle tabbas shi Allah huwa tawwab shine mai yawan karɓar tuban bayi arrahim kuma mai tausayin bayi mai jin kai wannan kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu labari ce kul nahbitu minha jami'a muka ce da su kenan aya irin wannan ta maimaito a can baya ko ba ba fa kul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila to nan ma sai Allah ya ƙara cewa kulna habitu minha jami'a muka ce da su wato su sauko ga baki daya daga aljanna ko Allah ce fa in ma ya tiyan nakum idan wato fa in ma ya tiyan nakum minni huda wato idan shari'a ta zo muku daga gare ni to faman tabi a hudaya duk wanda ya bi wannan shari'a tawa fala khawfun alaihim babu wato tsoro a tattare da shi wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki a tattare da su kenan daga cikin ku ku da aka ce ku sauko ga baki daya to idan shari'a ta ta zo kuka karbi wannan shari'a kuka bin shari'a ta ubangiji to ba ku da wato bakin ciki a tattare da ku kuma ba ku da tsoro a tattare da malamai suka ce Allah ya ce qul nahbitu minha jami'a wato ku sauko ga baki daya suka ce dawa dawa annabi adam yana ciki ko kuma akwai ana hawa to waye na uku wasu malaman tafsirin suka ce zuriya annabi adam alayhi salam mu kenan gaba ki daya zuriyar da Allah ya kaddara gaba daya za a samu a karkashin wato annabi adam alayhi salam ƴaƴa da jikoki gaba ki daya babu wanda zai zamto ya samu wannan shiga aljanna tunda shaidan ya riga cuce mu to dole dai ƙasa za mu zo cikin wannan duniya ƙasa wacce take mai wahala wacce za mu ta fama da abubuwa daban-daban to mu ma dukan mu idan an tashi halittar mu a ƙarƙashin sassan annabi adam dukan mu za mu sauko zuwa ga wannan ƙasa da Allah subhanahu Ta'ala ya yi daman don mu zo mu zauna a cikinta daman can Allah ya ƙaddara annabi adam in kun duba tun farkon kissa cewa ni ja'ilun fil ardi khalifa ko ba haka ba kenan wannan kaddarar ta Allah subhanahu ta'ala ita ta sa har annabi Adam alayhi salam ya ci wannan ice domin ya dawo asali inda Allah subhanahu ta'ala ya alkawarin cewa zai zo ya tabbata a cikin ta kun gane ko kaddarar nan ta Allah da yayi yi duwaman dan adam a ƙasa zai rayu a cikin wannan ƙasa zai rayu ba aljanna ba ita ce ta sa a shaidan ya ruɗe shi ya galaba a kansa hayya ciwon wannan ici Allah ya ce sau to a nan wasu malaman suna ganin annaba adam alaihi salam da nana hawa da zuriya su da za su biyo ba wasu suka ce a nulla bi ha jami'a annaba adam alaihi salam da nana hawa da kuma shi shaidan wasu suka ce a ai jami'i yana farawa da rabi gane da Allah ya ce jami'a ɗin su su biyu kenan annaba Adam alaihi salam da nana Hawwa domin Imam Malik eh, Allah ya masa rahama shi yana ganin jam'i yana fara da biyu ne gane ko hujjar shi daga cikin hujjojin da aka suka ce idan mutum ya zo zai yi sallah sai wani ya zo ya bi shi suka yi sallah su su biyu me za a ce sun yi sun yi gane ko to shi yasa wasu malaman suka tafi cewa jami'i yana farawa daga guda biyu amma a nan ibn kasir ya kawo cewa wato dukka ya kawo malaman da suka yi cewa duka ne kenan da shi annaba adam alaihi salam da nana hawa alaihi salam da shi shaidan la'anatullahi alaihi da zuriya gaba ɗaya ta annaba adam alaihi salam duka aka ce a sauko gaba ɗaya. shine abin da ayat take nufi kunna nina minha jami'a ku sakko ga baki ɗayan amma sai Allah subhanahu wataala ya da wata mafita kun san Allah in ya sa ka a cikin wani yanayi to kuma yana baka abin da za ka rika don ka samu mafita a cikin wannan hali da kake ciki sai ce to ga wani sharaɗi fa in ma ya ce na minni hudan idan shuriya ta zo muku daga gare ni kenan abin da zai biyo baya na littafi da Allah zai aiko muku wanda yake bayyana abin da Allah yake so da abin da Allah baya so ku Wannan shi wannan shirya ɗin to duk wanda wato ya bi wannan shirya da za ta zo shi malam da jalalain ya tafi akan cewa wannan wato huda wato kitabun wa rasul littafi da kuma manzan da za a tu kenan idan kuka bi shi sai Allah ce faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi wannan shari'a tawa kenan fa amana bi ya imani da ni wa amila yayi aiki bi ta'ati ta hanyar yi min biyayya to wannan fala khawfun alayhi babu tsoro a tattare da shi kun gane ko kenan babu tsoron abinda zai je tarar a lahira kun gane ko wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki a tare da su idan ba su da tsoro akan abin da za su je su tara a ranar lahira domin aljanna ita ce makomansu in suka bi shirya ta ubangiji haka nan kuma walahum zanuna ba sa bakin cikin abin da suka bari a nan duniya domin duk abin da suka bari na zuriya na 'ya'ya na dukiya Allah zai kula da ita Allah zai sarrafa ta ta zamto an gudanar da ita akan tsarin da Allah yake so mun gane ko ka kwanciya hankali idan ba su da tsoro idan Allah ya karɓi rayuwar sun tafi zuwa lahira kenan ba su da wani tsoron abin da za su tarar abu ne wanda Allah ya wato ya yadda da shi wato abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu tanadi na farin ciki ita ce aljanna da abin da ke cikinta wala hum yahzanuna kuma barin su duniya duk abin da suka bari ba zai wulakanta ba Allah zai sa masa albarka gane ko to shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi ana sai Allah subhanahu ta'ala ce والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى والذين kafaru? lalle waɗanda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina kuma suka karyata ayoyin Allah kun gane ko to ulaika ashabun nar lalle wa'annan su ne wuta hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin ta kaga haka alqur'ani yake tafsir bil maqadir ya zo da yan aljanna da yan mutanen kirki wanda suka bi tafarki na ubangiji wato waɗanda suka fi shari'a ta Allah ya ce me la khawfun alaihim wa la yahzanun to to sai ya kawo kuma wallazina kafaru kishiyar su kun gane ko waɗanda ko suka kafirce suka fanɗare, kun gane ko suka bijire ma Allah subhanahu wata'ala bugu da ƙari wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata ayoyin Allah menene ƙaryata ayoyin Allah shine su ƙibin abin da manzo ya zo da shi Sikibin umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya yi su ƙi hannuwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ta wannan shine kazzabu bi ayatillah ko ko mutum ya dinga aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ba tare da ya karyata din ba domin akwai lisanin hal da lisanin maqam ba ko da yaushe ne mutum zai ce abu kaza ƙarya ne a aikinka ke fassara cewa me kake nufi gane ko wani ba zai ce ƙarya ne ba ba zai faɗa da baki ba amma aikin da ke yake aikata shi ke nuna cewa ya karyata ayoyin Allah yanzu mutumin da yake zaluntar bayan Allah yake aikata abubuwan da Allah baya so wannan mutumin ya yi imani da ranar lahira idan ya yi imani da ranar lahira hakikanin imani ba zai dinga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so ba zai dinga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ba domin yana da tabbas cewa idan an mutu za a je a haɗu da Allah subhanahu ta'ala. Allah nan zai yi saki ya bayyana ayyukan kwarai idan mutum ya je da su sakamakon su aljanna ya bayyana ayyuka wanda suke mara kyau idan ya je ma Allah da su sakamakon su ne wutar jahannama to kaga wannan shi ke nuna cewa mutum ya karya yanan ba kowane lokaci ba ne mutum za a jira sai ya ce abu kaza karya ne ko bai yarda da shi ba a aikinsa ke nuna hakan aikinsa shi ke bayyana wato me yake nufi Shi ne malamai suke cewa lisanin hal yanan bai faɗa da baki ba bai faɗa da lisanin makawal ba bai ce karya ne abin ba amma ayyukan da yake na yau da gobe sun bayyana cewa yana karyata ayoyin Allah yana karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana tsari Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu lalle waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wata'ala kuma suka karyata wato ayoyin Allah ulaika ashabun nar lalle waɗannan su ne ma'abota wuta Allah ya tsare mu kun fiya faridun bugu da ƙari kuma Allah ya ce za su dawwama a cikinta kaga bayan an ce maka za ka shiga wuta ko an ce masa zai shiga wuta Allah ya tsare mu sai aka ƙara faɗan maganar da za ta ƙara bakanta musu rai cewa hun fiha khalidun ba su dawwama aka dawwama a ciki ita kanta wannan bala'i ne a ce hun fiha khalidun kamar da yan aljanna aka ce za su shiga aljanna sai aka dawo kuma aka ce za su dawwama aljanna kaga wannan ma kuma ya fi komai daɗi domin duk cikin daɗin da kake ciki sai aka ce maka za ka wato wannan daɗi zai kare ya kake ji eh ba wuce ya ce laifin ne daɗi karewa ko ba haka ba duk yadda kake cikin jin daɗi sai ka tuna cewa wannan daɗin zai zo ƙarshe a hankalin ka tashi yake ko shi yasa to Allah ya faɗi aljanna da ma'abota aljanna za su shiga cikinta sai ce kun fiha khalidun za su dawama a cikinta to su bayan wuta Allah ya tsare idan aka faɗi za su shiga wuta da a ƙara baƙanta musu da rai sai a ce za kuma su dawwama a cikin wuta babu fita Allah ya tsare mu daga wani. sai Allah subhanahu wataala ya ce mu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي نعم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون نعم الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل يا ku bani Isra'il malaman tafsir suka ce wato banu ana nufin ‘ya'ya to nan ma bani Isra'il ‘ya'ya Isra'il kuma ana nufin Yakubu alaihi salam kenan Yaqub ‘ya'yan ko zurriyar yaqub alaihi salam ko banu isra'il uzkuru ni'mati ku tuna ni'imar da nai kan ku kenan uzkuru ni'mati ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wacce nayi kan ku wa ufu bi ahadi kuma ku cika alkawarin da ke tsakani na da ku wanda kuka ɗauka zuwa gare ni ufi bi ahadukum ni ma zan cika muku alkawarin da ke tsakani na da ku in gane ko wa iyaya farhabu ni kadai ku ji tsorona wannan aya tana bayani wato dangane da banu isra'il kun gane ko su ne zurriya annabi yaquba alaihi salam su ne wato wato mutum goma sha biyu kun gane ko kun ga annabi yusuf alaihi salam da dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wanda malaman tafsir suke cewa binyamin ko su su biyu in ka ci da biyu saura goma sauran guda goma su ne wato yan uwansa wanda suke uba guda wanda a kissa yake ce mana eh, Allah subhanahu wataala yake ba mu labari da ya mafarki yake cewa inni ra'aytu ada ahada ashara kaukaban wato Allah yake ba mu labari cewa annabi yusuf alaihi salam ya yi mafarki yake gaya wa mahaifinsa cewa na yi mafarki na ga wato tauraro guda goma sha ɗaya to in ka cire shi kenan guda goma sha ɗaya wa shamsu wal kamar ra'aituhu li sajidi wannan yake nuna alama ta annabtarsa ce in gane ko yake ba wa mahaifinsa labari annabi yaqub alaihi salam in gane ko annabi yaqub bilin ishaq bin ibrahim alaihi salam to wannan su ne banu isra'il in gane ko zuriya annabi yaqub alaihi salam to su ne allah yake tunatar da su cewa wato uzkuru ni'mati ku tuna ni'ima da nayi gare ku ni'imomin suna nan za mu zo mu fara kawo su a cikin ayoyin da za su zo nan gaba in gane ko da allah yake ba mu labari wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al al'azab yudabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ni'imomi ne rututu da yawa Allah ya musu sai Allah yake tunatar da su a malamai suka ce mu al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi yana daga cikin abin da ke nuna cewa mu mun fi wato banu isra'il mu da Allah ya tashi bai ce mu tuna ni'imar da Allah ya mana ba wanda aka ce tuna ni'ima to lalle akwai raunin imani tattare da shi domin tuna ni'imar nan za ta sanya ya dawo taitayinsa ya shiga hankalinsa ya dawo ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ko ba haka ba amma mu sai aka ce fadkuruni afkurku washkuruni wala takfuru mun Allah ta ya fadkuruni ku tuna mutuna Allah subhanahu wata'ala amma su banu Isra'ila sai aka ce in kuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wacce wato na muku ni'ima da ita kuma wa ufu bi ahadi ufi bi ahadikum wato ku cika min alkawari wanda na ɗauka tsakani na ni da ku ufi bi ahadikum ni ma zan cika muku wato alkawarin da na yi tsakani na da ku gane ko a kamar yadda nan malam mai jalalain ya kawo ya ce allati an'amtu alaikum ai ala abaikum wadda na yi wato ni'ima a kan iyayenku domin in aka yi ni'ima a kan iyayenku ai kama an yi a ku da Allah ya ce wa izina jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'aza ai iyayensu da kakanninsu ne aka tseratar ko daga azabar fir'auna daga halakar wadda fir'auna ya Allah ya samar da su domin da Allah bai yi musu wannan ni'ima ba ya tseratar da su daga bala'in da fir'auna ya shirya musu da ba a same su ba gane ko ni'imar da Allah ya yi wa iyayensu da kakanninsu to su ma ta same su domin da Allah bai samar da kakanninsu da iyayensu ba da su ma ba su samu ba to su tuna wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa iyayensu da kakanninsu domin su gode ma Allah su dawo zuwa ga Allah shine yasa mala ya ƙara kawo su ce min inja'in wato min fir'auna kenan na daga tseratarwa da tsamarwa da wato Allah ya daga yawa wannan iyayen nasu daga halakar wadda fir'auna ya so ya musu Allah ya sanya ba wato kogi ya bushe suka samu hanya suka wuce da su da annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba fir'auna ya shiga kuma ya dulmi ko ba haka ba to wannan kaga dai yana daga cikin ni'imomi falqil bahar kenan ko da kuma eh, tadlilul gamam wa anzalna alaykumul gamama wa anzalna alaykumul manna wasalwa Allah ya saukan musu da girgije daga sama yana musu inuwa duka wannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wa gairi zalika da waɗansu waɗannan gane ko to wanda Allah ya wa ima me ya kamata yi ya gode wa Allah godiya kuma ya ake gode ma Allah Shi ne ka dage wajen bautan Allah da yi masa da'a ko ba ka ba Shi a shukuru ba ka ce alhamdulillah ka goge bakin ka a ka ƙara dagewa wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya Shi ne godiya ga Allah da ni'ima dai Allah ya musu ni'imomi da yawa amma da yake su banu Isra'il yahudu da nasara mutane ne masu taurin kai allah saukar da 'ya'yan shila nama daga sama ake musu ruwan nama suna ci su samu darba daga sama amma karshe sai suka buje suka ce su dan nasbira ala ba'in wahidu fad'u lana rabbaka yukhrij lana ma tunbitu al-ard min bakaliha wa qithaiha wa kumiha wa adasiha wa basaliha Allah ya ce qala atastabduluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma fa'altum wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi min Allah saboda tsabar shirme da shiririta da cewa na banu Isra'il Yahuda suka ce a wannan nama da ake saukarwa naman tsuntsayen da ake saukowa daga sama su ya ishe su abinci guda kullum nama naman tsuntsaye nama yan aljanna ya musu su sai ya ginshe su ya ishe su a dawo a dinga saukan musu da tabarnuwa da shu a menene ake ce masa eh, dankali albasa rogo da su ɗata da su duk dai abin da yake kudurawat mabin kusa kasa Daga abubuwa masu wanda suke ma lalata ciki adam da fiye san su suka ce a bar sauko da naman tsuntsayen nan gasassu a gani Allah subhanahu wataala duka wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah ya wa banu Isra'il shi yasa Allah yake tunatar da su wannan ni'ima domin su dawo da hankalinsu su bautata ma Allah subhanahu ta'ala. in gane ko to amma banu Isra'il ba su yi wannan ba in gane ko hakan bai samu gare su ba sai suka ƙara bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku sani cewa shi sakamako na sako na ubangiji wato abin da yake haifarwa bala'i yake haifarwa da samun kaskanci tun ana gidan duniya Allah ya tsare daga kaga mutum yana dogewa cikin sako ko da Allah yana bashi nasara ba wai nasara ba ce ba ta yadda ga ubangiji a'a lala ne Allah subhanahu wa ta'ala yake masa in gane ko ce da fushi da Allah subhanahu wa ta'ala babu hutu wato ga mutumin da yake saban Allah ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bashi to ba yana bashi bane dan ya nuna yarda gare shi a yana bashi ne dan ya kara kama shi da laifinsa Allah ya tsare mu ko a'a rayuwa mai daɗi ta ce rayuwa ta biyayya ga Allah da wato bin yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a sai ka ga Allah yana kawo maka ɗauki yana kawo maka mufita a cikin rayuwarka ko ba haka ba to shi yasa anan Allah yake tunatar da su cewa wannan ni'ima da Allah ya musu samun ta ci gaba da samuwa ta tabbata shi ne su wato su ba Allah subhanahu wata'ala kada su kafirce ma Allah subhanahu wata'ala su tuna ni'imar da Allah ya musu su kuma tuna alkawarin da ke tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala su cika wannan alkawari in gane ko mala ya ce ai allazi ahattahu ilaiku wato wannan alkawari da kuka ɗaukan ma Allah subhanahu wata'ala min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam